أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكن يوتي منكر حديث سليمان بن حرب حديث سليمان بن حرب to yau zan tashi hadisi yahya ibn suleiman ina ji haka yake ko yake cewa haddathana yahya ibn suleiman haddathani ibn wahab ibn wahab babban almajiri imam na maliki sake kira ibn wahab sunansa abdullahi al-misri abdullahi al-misri dan ba masari ne akhbarani shi ke cewa akhbarani amur shi amru anan ina nufi amru ibn harith amru ibn harith yake nufi anan wa kala bakar ibn mudar shi kuma yace bakar mudar ce an amr ibn harith an an na qurayb maula ibn abbas zaugin kamar mai tawaye ya komo ni ina gudu ba sanadin mangan canja sanadi da yake cewa حدثني ابن وهب أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر شيتي شي بكر مضر يأتي عن عمرو ابن حارث شي ابن وهب يأتي أخبرني عمرو فأما بكر بن مضر شي مثلا كما ابن وهب شي نروي ruwaito a jikin wajen amur ibn haris ka gani amur ibn haris a nan ga shi abin nan sunan ya fito karara da yake cewa kala bakar ibn mudar an amr bin harith an bukai bukai daban bakar daban shi bakar bin mudar shi da ibn wahab sun ruwaito wajen amr ne amma ya bambanta shi ibn wahab shi yake akhbarani sama bukai bin mudar yace an shi ya amfani da mu an ana an amr bin harith shi kuma amr ya ruwaito wajen an bukai bukari kuma yake an kurai maula ibn abbas kurai shine wanda yake da kisa mai tsawo wanda yake kasan sham ya gan an su lokacin ma'awiya sun gan wata daga baya kuma aka gani cewa madina sabana abin madina suka gani na fata an gane Thank eh? ina da kai na fata kuna gane wannan to kureb kowa ya san waye kureb shi cewa haddathahu anna ibn abbas wa abdurrahman ibn azhar wa mishwar ibn mahrama arsalu Allah Allah malamai kuna ji abin da nake cewa dai yake cewa anna qurayd maula ibn abbas haddathahu an ibn abbas wa abdurrahman ibn azhar wa miswa ibn mahrama arsalu wadannan sahabbai sun taru suka tura suka tura zuwa na aisha faqalu suka ce kaje ce da ita ikra alaiha salam aje a ce ana mata salama mu muna cire muna mata salama wannan shi ne mutunci ikra alaiha salam minna da gare mu jami'a dukan mu ba mutum da ya bani wasalaha a tambaye ta an raka a tayin ba da al'asar cewa an ganta tana wani sallan la'asar tana nafila bayan sallan la'asar sahabai ne suna gani wani abu sabo wajen na na'isha wanda an gani manzala bai yi shi ba bal manzala ya hana mu amma kasancewa iyali manzala ne ba za a ci ta yi bid'a ba shi aka ce aje a tambaye ta abuwan sabuwa abu ne suka gani ba san ne raka biyu alheri ne raka biyu kusan da Allah ne amma manzala bai yi shi ba kuma balma manzala ya hana to ba za a yi hukunci wuri ba me ya faru baya kusan to ba ba ba ba zai yi ba ya za a yi a ji a tambaya nan da za ku gane abubuwa da abin da manzo Allah bai ba sahabbai sai sun bincika kai ku fahimci wannan jumla raka biyu shine haram rukui ko fatiha ko sura uwar mumine ba take yi arama ka gane zance kaka je wani na wani zikiri wanda manzo Allah bai ce bai ce ba alheri ba ne alheri ne amma manzo Allah yi shi ku gane wannan abun fa raka biyu ne fa raka biyu ne fa ita da nasha take yi kuma kun san kusanci da nashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai za su yi shiru ba sun ce a'a a tambayta suka ce ta wasala a tambayta an raka ta yin bada la'asar wani raka biyu ne take ya bayan la'asar mu gane ba wa inna ukhbirna annaki tusalliha an ba mu labarin kina wani raka biyu bayan sallar la'asar wa kan balagana kuma labarin ya zo mana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya hana to wace dalili kai kake yi wannan shi na addini addini ba filosofa ba ne ba na gani ba ko ana gani ko an ce ko sun ce ba shi ba ne Allah ya ce manzo Allah ya ce wannan shi na addini ba wani dini fiye da wannan zato mafarki ana hanga wannan dus ta suniya ne sammani ike cewa wa inna ukhbirna annaki tusalliha ke kina yin ta wa kad balagana anna na sallallahu alaihi wasallam da me zamu ji manzo Allah hana ke kina yi kai kuma uwar mu'mini ne ki tashi da manzo Allah ko me kike ma manzo Allah hidima qala ibn abbas sai ibn ma umar adbu ma umar nasu anhuma ibn abbas yace da mashi sayyidina umar in dai bayan salla alaihi ya doki sandansa abdullahi ibn abbas yace ina shi duk wanda yake bayan sallah shi jiki shi an kai duka ike masu shi na umar bai yadda ba a yi wani abu manzalai hana duka yake ma sallar raka bin ba alheri ba ne fatiha alheri ne kuma bayan lasar addu'a lokaci ne ambatar Allah duk wanda yake sai yi zikiri ji dadi an ce bayan lasar zuwa har magrib zuwa isha wannan lokaci ne ake so mutum yi zikirin sa subhanallahi bihamdi adada khalqi wa rida la ilaha illa sai ya zaune bari ba abin da yake kuma bakinsa ba ba jikin ba kuma da kiyaye to kaga a nan wurin sheke me ce ni na kasance ibnu abbas ce ni ke raka umar a cikin duka mutane kala kure kure maula ibnu abbas da ya rawaito a ba da kanti ya ce ina cikin ayyari muka shiga wajen da na isha wa ballagtuha shi ni na isa da sakon sauran suna saurare ni ma arsaluni abinda aka yi na kai fakalar sal umma salam na nashi ta ce wannan ilimin da kuka zo kuka takura ne ni ma ban da shi a je wajen kishiya ta umma salma tambayita cewa yaya ita kuma daga wajen ummu ummu salma ta dauka kuna gane zancen kuwa to don ku gane cewa zancen nan ba dinin ba wasan yara ba ne ai da da da madina ne wanda suka ce sun ga la ilaha illallah girgin da duk suna kurkuku ne wallahi shi sun yi bayani sama addinin takari addini mara hankali addini wanda baka ki ba san abin da aka ma Allah ka ki ba sai ba addinin an rawa sai yara ne an fa zakan manzo Allah fa an ciro masa kurbagina zana da wannan addinin ta suniya da bokanci da shirme da ce ada sun yi bayani addini na ake sa a kashe a kashe zuciya mutane amma da addini addini kaman wasan yara wasan kokoro yake cewa shi yake cewa fakarar sal umma salama a tambayin umma salama ita ta bani labari fakhbarutuhum shi muka koma musu habai muka gaya wanda suka aiko mu tunda ba dama mu je wajen salama shi da izini kaga ladabi ko adamu ne a shan gama komai za a zo a biya ma eh kwarai ka zo kai Allah Allah Allah da iko yake ta zai almajirin ma arama da aka tura su wajen na Naisha da na na'isha ce a jiya tambayi umu Salama ba dama su je wajen umu Salama shi sun koma sun ga sabai cewa ita ta ce mu je wajen na Naisha na Ummu Salama shine sahabbai suka ce ta kuje abunta na fatan gani tai shi aka ce me ah, ina muke ne eh. hmm. farduni ila ummi salama suka bada ni wajen ummi salama bi misal ma arsaluni ila aisha suka ce to ka je Ka yi irin daidai abin da muka ce na ce da kuku tambayi na Aisha fakarat ummu salama shi ummu salama ta ce samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam tunda ita take da wannan labari ta ce na ji manzale yanha anhuma ina hana wannan raka biyu wa inna sallal asar bayan yayi sallar asar summa dakhala alayya she shiga gare ni wa indi niswat min bani haram min bani haram shi ina da tare da maciku a daki na ina tare da wasu maciku daga kabilan haram mina ansar sun zo ziyara na shi man zala kuma ya shigo fa sallahu ma shi sallan gefen wurina kuna gane da kuwa an gane kware kuwa daure da ita kuma suna zaune ba hana ba inda suna cikin hijabi jumla ba fahimce shi ba

da mun rike su baki daya wani zai taba mu ada buhari na kai qur'ani na ka to mantawa shi ne tashi hankali to manzala da ya shigo akwai mata a wurin amma suna cikin hijabi suna jefe daya shi mai kuma jefe daya ke sallansa to fa asaltu ilayhi alhadim na na aisha yana na asalama shi ta tura hadimi mace ana kira khadima namiji ana kira khadima shi baya bukatar tani shi aka tura ita ta tura wata ganta fakutu shi na ce da ita kumi ila janbi in kin je ki saya jalibi sakka ki sa gaban sa ko ina sallah ne sabaran ki kuli ki ce da shi kuru ummu salama ummu salama tana da sako tana cewa ya rasulullah duk Allah da ba mangara saboda ita ku yanga ne yadda za ta yi isa da sako shan koya mata kar ta zo ta yi jafa'i a je a ce ummu salma tana cewa ba ke kike cewa ba kuma ce ya rasulullah alam asma'aka ni ummu salma ban taba ji tanha kana hana wannan sallan ba an hatse ni raka'atin wannan raka guda biyu fa araka tusallihima amma na gan ka yanzu kana yin su fa in ashara bi yadihi in kin gaya masa ya nuna ishara da annu fastakhari ki kuma baya kana tale shi sai ba aka rafa fa fa ala tijariyatu shi wannan ku yangan ta haikata haka fa ashara bi yadihi shi manzo Allah ce dan ba ni wurka dan fa astakharat an hashi ta ji ta zauna falamman sarafa yadda manzo Allah ya gama sallansa kala ya binta abi umayya ta gane babanta sunanta umayya shi ce ke yarinya umayya manzo Allah yana kira matarsa ne amma ta yi abin da a jinjina ma uban saboda neman ilimin tana neman ilimi shi manzo Allah ya kira ta da sunan babanta a jinjina mata tana da nauyi abin da ta yi bayar matan ma gida karatu ma zai gagara shi zuwa wajen biki da ya canja a tamfa da abin da suka gin dama ilimin sha ne ma duk mutum da gemu sai ya nan riga iya nan amma su suna zuwa boka zai bayana lahira mafi yawa ba sa iya hana iyalinsu da kannensu yanzu wani wani abu ake ya cici yanzu yarinya ba ta sa kuma shi rigar nono ta yafe abin nan wani zani sharshar haka Eh, abin nan su yayin da ake akan mutu na ba nan ta bayanan nan ta bayanan ta shafe wani sharsharaka shi na nana ta tafiya wani ado indiya ne ba arna na kiyaye na fata an gane shi manzo Allah sallallahu ya binta abi umayya sa'alci an raka'atai ba'd al-asr kin tambaye ni raka biyu bayan sallar asar amma abin da yasa innahu atani unas min abdukais mutanen kabila daga kasar yaman can kusa yaman sun zo a musulinta sun zo sun zo da neman musulinta min kaumihim da mutanensu daban-daban fashagaluni suka shagala da ni an raka a ni latini ba da zuhur raka biyun da nike yi bayan sallar azhar ban yi su ba fahuma su biyun ne hatani su ne na rama yanzu yau Allah na kun gane karatun karatun kuwa to wannan fiki na da dama farko za iya tambaye mutum ina sallah za iya yi sama wani me yasa sallan kuma falla ko fila ne in dai za ka fita wani abu zai faru in na sallah za a iya bai masa sako ka ji jefin ce kaza za a yi haram ne ba gane ba mana me yasa ya hankura me yasa me yasa a'a za a iya ma mutumin yana sallah me dalili me ya yi an aika jariya ta tambayi manzon Allah lokaci na halin mai yana sallah kuma mai sallah zai iya jawabi Sai jawabi, amma da ishara, ishara bai jawabi ba ne, in kurma ya da matansa haka, arabu, ba arabu ba? Arabu mana, yarensa kenan. sai haka arabu yarensa kenan ishara yare ne magana ce eh a to ina me me yake nufi an fahimci abin da yake nufi kenan kurma ne fa a ce ba ba ba fa zance da kurma eh dan tambaya ai suna daya ne sai an so kurum to kaga a nan wurin da kenan na biyu kun gane cewa annan manzala ya saurayinta bai hana cewa na sallan ba za su ta ba kuma manzalar da ya zo bai sake tambaye ummi salama me kika ce ashe cikin sallan ya sunce me aka ce yau Allah na an gane karatun ina ne manzala sunci wannan can duk suna sallah sallan rushe wai an zance jumla shanu ne ishara ta koma an yi ko ba ba duk cikin sallah ne ba laifi da ruwa ya zo a yi wannan na uku shine ne manzana sallallahu alaihi wasallam raka biyu bayan sallah zahar baya bai sa baya bai sa jama'a sun zo musulunta sun shagala da shi ashe wani alheri ina danne wani saboda haka kai talib ilimi jama'a sun zo to ka zuba wannan jama'a suna da uzuri ka bar naka uzuri shi ka yi nasu sun fito daga nisa da musulunci ya kawo su shi manzo Allah farin cikin da ya yi bai mai raka biyun ba sai shagara da karban su suka musulunta ya tsarare su ya tsan masa ajini daga wannan raka biyun shi ya shi daga baya sun shagala amma mu ba shagala ba komai ba wannan raka biyun ba mai yi eh kuna gidan haya kun san shi na gidan haya to lahira gidan haya shine jahannam domin kowane mun yana da wurin zaman sa cikin aljanna wuta kai ka jawo zaka je da sai aka aiki mummuna aiki shine kudin haya sai ka zauna to saboda haka raka biyu bayan sallah zan mutum ya kamata yi shi raka biyu kafin azhar raka biyu bayan azhar raka biyu bayan sallah magrib raka biyu bayan sallah isha raka sai fajir ka hada wadannan sallori yafi maka kullun shine rodin ka na kara maka aljanna a waye gari wani ko wuji biyar da saya ba kuma jannan sai na aji na fata kun gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum da ya raka goma sha daya na flata wuni da daddare za a gina masa aljanna kar masa fada aljannan sa kuma kana nan dare numfashin ka kuma muwakkata ne kai kokai ka tsara wannan abu kafin ajali zo maka na gira ka tashi wani wallahi na rinsa dige ce to alfaki da hafa da zai samu naira daya ba ko kare nake yi naira ɗaya ba zai samu ba ko da karfin siya ne shi ne fata idan su suna da yawa to amma ka sa shi ka hada wannan sallan fa kuma ya nuna rajibi ana ramawa biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magrib biyu bayan sallah isha na ramuwansa mutum da bai iya ya manta bai yi raka biyu kafin azahar ba to bayan sallah azahar zai iya rama mutum da ya manta bai yi raka biyu ba bayan sallah azahar bayan sallah asar zai iya rama su na fata kuna gane wannan hadisin da yake manzala ce eh na rama ma kar arama wannan da'ifi ne ziyadan da'ifi na cikin abu dauda saboda haka biyu kafin a zara in ka zo an tabe ka man ka bi liman to bayan liman ya gama salamu alaikum ka gama ka cika to kai ka to kai biyu da ya wuce maka ko kai hudu ka saba yin hudu ne shi kai biyu kuma ba duka rama abinda ake so biyu biyu zaka ta yi a sha na rama rashidi mutum ne an sallah maghrib raka biyu ya manta bai yi ba shi ya gama sallah isha shi tuna bai yi biyu bayan sallah maghrib ba zai iya rama bayan sallah isha raka biyu imar da raka biyu sallah isha bai rama su sarka wanda ba su samu dama yin raka biyu bayan sallah isha mu ba ka kafin su yi shafi da wutri su yi niyya rama wannan raka biyu kafin su ga shafi da wutri dole raka biyu ta fi karfi sallar daren ga matsayinsu kuna gane ko ina muka nufa to sai aka duk wanda ya gama sallar isha yana sauri to kafin kiyamu ne irama wannan raka biyu bayan sallar isha in ya manta bai yi na magrib ba irama su bawo ne cigaba da sallar dare saboda eh, rakibi hudu kafin azhar biyu bayan sallar azhar biyu bayan sallar magrib biyu bayan sallar isha ko kuwa ka yi biyu biyu biyu kafin azhar biyu bayan sallar azhar biyu bayan sallah maghrib biyu sallah ne raka a ni fajr goma to wannan suna abin da ake bukata gunka wani dai ka tara wannan na tabbatar wani jiya bai shi ba to me haka yake na jiya da ya wuce yau ne namu gobe ba namu ba ne kuma shi mu kokar mu gyara abin da ya wuce jiya rayuwa amfani mu rayuwa yau mu gyara na gobe mu gyara na jiya da ya wuce wani bai kawai ba jiya to yau kokari gani ya yi idoki alkawari yau zai yi yau ma yi hudu kafin a zahar yi biyu bayan sallah a zahar amma wani ba za a yi ba ko zikiri na baki ya tafi subhanallah subhanallah ba ma yi sauri a ci gaba wa'atin a ci gaba ana salamu alaikum ta zauna wuri daya a je ina ga bukatun ku da yawa bukatuwa mai kiyaye ku da gidan haya bukatuwa mai ba ku mata masu hankali ku awa bukatu kuna neman sana'a bukatu kuna bukatan cin jaraba bukatu kuna bukatan garin ku gyaru kuma ku zama mutane wanda suke da iyali kuma suna son da gyara masu iyali da 'ya'yansu da gidansu da shugabanni ko Allah ya shirye su da sace-sace kar garin ku kuma ga damuna ko ina na damuna ban da Kano ka je zariya shuka suke kai di kaduna na wannan ya nuna ita na aisha ba bayan la'asarin da ke ramuwa ta eh ita abin da ta dauka manzana sallallahu alaihi wasallam ya riga ya alheri baya bai shi yana ji kunya Allah bai to da yawan na raka biyu to in lokaci ya yi raka biyu sai tana shi abin da ta gani amma ba ta da asali to shi tana kokoi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin aka tura ka ji jindin wannan magana sai tana ga shi ta kokoi da manzan Allah tunda manzan Allah yi labasa to manzan Allah kuma ga asalin tunda wata da dalili ta tura wajen Ummu Salama Ummu Salama kuma kace ga ramuwa ne ba zan ji dawo ma ba ne shi sai ita ba ta yi ijtihad na Aisha ne shi sahabbai suka zuba da da na Aisha aka kuma layi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatu sai in gama kan kallau na biyu albani cikin silsila ta hadisi sahiha ya inganta wasu hadisai da dan dama yin nafila bayan sallar asar ya ce ba bayan lasar kawai aka hana ba e, shi kafin rana ta fara jajajaja aka hana ya inganta hadisai guda biyu ne da wasu hadisai wannan hadisin ya rushe wadancan hadisin da dalili kuwa manzan ya ce ya ummu salama bai ce ban hana ba na hana amma bin da ya sanayi yi wannan sallah me yasa da dalili da da manzala zai ya cewa ai lokacin na hana ma bai wuce ba ko bayan sallar lasar na hana ne wani abu ya taso a yi shi yake an shagal da ni ne shi sana rama a shi hani ina nan dindindin farkon lasar ne ko suke lasar ko karshen lasar ne su sa ka aula a daina wannan raka biyu ya fi akwai masu albani da suna yi da wannan ajiyar zai inganta mu wannan nassa na fi mahallin niza ya ce an shagal da shi ne na harama kuma kasance dawama da yin wannan kuma hususiyansa ne shi manzo Allah yana jin kunyan Allah ya fara abu ya shi kai kuma ni da kai wa kun gane yadda karfin ki to annan wurin mutum duk ibada in kaje Madina da zaka ga almajira albani suna rama wasu na wannan amma wannan hadisin ya fito karara domin ita ta ana gama al'asar shine manzo Allah ya shiga ya shi yana raka biyu da tambaye shi an shagar da ni ba a zara shi ne yanzu kira mace kuma manzala bai ce ban hana ba kuma bai ke wannan ai ba komai in bayan sallar asar na yi shi ya fada illa mun ga kare salam bai kamata ba amma za ka iya rama mu ba sharatan in ka manta raka biyu kafin azar ko raka biyu bayan azar za ka iya rama wannan kafin a shiga waktin nahayi waktin nahayi shine lokacin da rana ta fara ja ja ja haka na fata ka gane abinda albani ya doga cewa nahayi ko da wannan raka biyu za a rama shi ba za a rama shi lokacin da rana faduwa ba ne ku fullo ba daidai ne wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rama lokacin da ya hana ai bayan sallar asar mubasharan wannan raka biyu da ya yi shi ne lokacin ba hana ba zai ce ai ba lokacin hani ba ne hmm. ummu salama ka gane bai fara haka ba sai ce na yi na nan amma ramuwa na yi su aka yawa wanda suke da kasara su ba su yi sallah na fulan ba su ringe rama in ratibin da muke ciki Allah ya samu dace na malam kafin sallar la'asar eh za a iya yi lokacin nasu annabawa Allah kafin lasar ai wannan shine dinde ma don tsakanin azar da lasar lokacin nasu ne shi ba ya yaya mala a ba ya yaya kan wannan na'am oh kuna tare da mu ne ko ba ku shashaye ba na gan kuna wani yare ah, eh dan hizba dan eh, dan hizba na ji ba albashin ne yayi nisa wallahi bismillah na'am shi ya tabbata malam shi wani darja ne daban baya cikin rafi eh ya inganta ji ya inganta amma yana da wani fazara ne daban eh ka dawamansa eh zaka zaka ji dadin sa tawakkal rayuwar mu shine bota ma Allah ku gode ma Allah da ku hadu anan ku ji karatu miki daya miki bi ku tashi wallahi duk abin da ku yi rayuwar ku in ba sallan farila ba wallahi ba abin da yafi abin da kuke yi yanzu wani ya lalace rayuwarsa yanzu sallallahu alaihi wasallam da kuke yi ma ya ishe ku wannan safan wani na kwance ka ko ka ke buhari zama ma haka kana ji sa kana ci sallallahu alaihi wasallam daban ne malaiku yanzu suna ma salati durin da ake ambatan Allah ko ana mu duk abin da ya shafi salati ko qur'ani wajen da kuka hadu ku tattauna abu a musamman masallaci ga matsayin mutum wani yana na bakin cike shi shi jiya ya san miliyan kasuwa amina nan ga gida ga mata ga yara amma hutun zuciya babu tashi da shi saboda kai kokar da safe kafin sallah magrib ko sallah isha a san wajen da ake ambato Allah ka karu kuma ka isa ma iyalinka sako mu muna karatu iyalan mu uhu sharin kenan shi kake ga muna kokar muna sa kasa ne iyalinka ka san mace an ya sa ge mu kai na jan ina jan kasa don tsoron Allah wala ba za ta amince ka ba tana son wasa zaka mata gara ta ji bakin wani karatun ma yanda kake biya mata karatu suna ganin kamar waye burma ta kake so kai shi ta ji wani wuri wani ahli suna ne yake koya matan za shi matan ta ce wayo na ji ma kara rayu mai na fara abin da kake malam kamar zai mutu wai ne shi ake hada shi ne ke ta ta ji yadda ta ji bakin wani ne a wannan lafi bin nahi bi shafin zan kansa eh. na'am lokacin fiye shi ne bayan ana idan da sallar lokacin fiye shine bayan rana ta bayana shine hadisi ne lokacin wadduha shine rama amma bayan sallar ba ka rama ja'izi ne amma ba umarni ba ne akwai ja'izi akwai umarni manzala ya gaishe ana rama bayan su ba shi shuru ma'ana ya tabbatar da shi ne isa ba laifi amma umarnin da ya bayar cewa in raka din fajir ya wuce mutum irama shi bayan rana ta bayana sauraka maganganun manzala wanda ya shiru hukuncin sa daban wanda ya bada umarnin hukuncin sa daban na fatan ka gane eh alaikum salam na'am na go suka yi dabda magana hanin ya faru ne saboda ainihin faduwar rana rana ta faɗi mutum ya kai eh inda rana ta faɗi kafin a yi magana za ka iya raka biyu hadisi manzo Allah yake sallu kabra magana sallu kabra magana na karshe ke lim an sha'a wannan an gaba an kira magana ke sha ya raka wannan ba kafin ranar ta faɗi ba ne ko ranar tana faɗuwa ba shi ba ne kwaye kuwa shi ya rama rakatun fage lokacin da su manza na da sun fito fagen yaki suka zo shaitan ya yaudare bilal duk kowa a cikin su manza ne fara farkawa ya tashi ya ce a bai wannan wuri da aka bai wannan wuri an fito za a rama sallah ya ce kowa ya rakatun fage kafin ya sallah su ba daman asuba ya wuce maka jama'a ma Ku ranar ta bayani ban kana suka yi sallah shekara kafin fajr kafin kai sallah asuba dai ranar da ta bayani ba mun ka ka kure lokaci kai sallah asuba to rakatin fajr ka aje shi daga baya ka rama malamai kuna gane wannan a sha na rama wannan sallah raka biyu kuma ana karbon musulunci mutane inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da yasa kuna zaune ba ku ga aikin yi shi sa kuke tsokana kuna so a yi wa a zage yan tarika ce su yan wuta na ce Allah ba sake ba ku da abun yi ne kwakwan da za ku iya yi wala kwakwan da ga kusa sun musulunta karka karka musulunta da wani tun da an musulunta da yawa je ka koya masu akwai kannin ku a gida yanzu suna bakwanni ka haihu kafin shekara ta haihu kafin shekara ta haihu ba ta da abin da take ba ta iya faciya ta iya wala tsawalina ba ba ta san tauhidi ba ga kwanika kuma eh, na yarda kuma ga kwanika a eh, jamu yi zage na kuma ga ga ɗan kwaya a cikin gari wanda ba su iya sallah ba su ne mafi yawa kuma ga ƙangararrun yara ga jahilai ga ɗan siyasa barayi kuma ga matasan da suna nan in gargajiya ba sun komai ba wannan in zaka sai ka yi ibada me ba zaka yi ba ba ku da abun yi ne ku shiga ku gani wasa kokoi suna da kungiya su kare kansu amma kuma ku kare kanku zau kare kanku da addinin ku wasan kokoi fa kansu a hade yake su kare sharin su da yan sinima da masu waka amma ku kuna da wani abin zau kare addinin ku don ana taba addini a ta dauka matan da suke yi da matasa sun tashi a Kano na wala shi an hana billahi da zin shi an hana ko an yarda ko ba yarda ba dole a za a yi a daina amma ba damu ba ba damu a bari ba wallahi shi kanja na ga wata mace ta goyi in ba na sun ina tunan wannan jinjirin bai wuce sati hudu ba ana nan ana kwana da ita ana kwana da ita in sun ba da ita suka mutuwa za su da kuma na ji baki da usranta ne kafin ita da babur biyu ne ta goyi daya kuma daya tana tare da wanki a gaban mai babar kuma yana wasa da babar yadda ya dama in ba kano ba ko abuja hana wannan ko abuja hana a ce in hizban da mun da shi duk da za a hana duk abin da za a yi a hana shan daina surun banza surun ofi a ringa munkar a bayyana mara amin ku munkaran kuma ga asa dokan ba za a yi ba san gungu me yasa yarba suke da gungu suna hana ba su ne kungiya ba kungiya su menene su yara kasan su ba jini bane ba bukasa kuma bukasa ake cewa to muna da hizba muna da matasa ina ruwan su kai ka su baka aiki da shi ai ma shanu mu daban ne shani azai da ba a shara malaiku za a yi shara ne yan siyasa su neman neman manotarwa ne wajen da gima suke maila can suke amma tashi ayi wallahi ba wanda isa kungiyar matasa na eh, yarbawa da kungiyar matasa na abin nan abin nan nyamuri ne ba ta yi ba su da a yi wani abin ba amma mu a jinin daga nan kaduna da kwata ina na hana ma na ana mara bada wallahi kullum ne in ka ji asibiti ga ga suna cikin jini ne eh, eh, ku gane fa yan siyasa fa jiya ma wani ya bada babura hamsin waɗannan ne su hana kullum babur karawa ke yi fa malamai na ba su babur haya wannan ake ba wani malami tafi makaranta kafin tafi makaranta shi je yi wannan aikin je amila su nasi ba bai yi nazari ba je bai yi kafin ba koya yaran ka ba an tashi irin kusan yara kafin su sai arawa ya je idaya bai zai yi ya zai koya ya zai koya masu ana zaune ba ma gama barnan ba kafin a fara gyara na gidan ba gama gyaran ba barnan ana ta yi ba ma gama in ba kai gama gyara ba za a gyara ba barnan ne ke a gaban su yanzu amma talibi na karatu ba zai yi hana wannan ba karatu karatu karatu daidai da usman bin affan ana sallah sai ga mutane suna zaune kofa duk almajirin kullum karatu ake mai muku hana wanda suke zaune na kasu je yana zaune ana sallah hana shi mana dan ba zai tashi daga nan wannan ne zuciya na alheri shi tsoron tsiya eh me kai masu karba albashi eh, hizba ba sa amur ma ma'ruf Allah yana kallon su wallahi Allah ya san ko su waye ne wallahi yawo shan ya yake tai ya kai magana ciki ko ba ka karba albashi da ya amur ma ma'ruf ko ba na yi ba ko inda ba sa uniform ba to zo za a dinka mai uniform <laughs> ita cewa hadathana abu yaman abu mai abuwa na sallaka yanzu na sallaka mutum na kazuwan zai kama ni <laughs> to a ni hadathana abdullahi ne ma eh, ni abdullahi bin muhammad ju'fi akwai jofi ba'ifi ne ba wannan ba ne حدثنا أبو عامر أبو عامر عبد الملك سنة أبو مالك الكنيا سنة عبد الملك بن عمرو العكدي حدثنا إبراهيم مكتب إبراهيم شين ابن طه ابن طهمان babban malami ne kuna jinsa ibn tahman ibn tahman an abi jamra na fatan gane abi jamra sunansa nasir bin Abdurahman. الضبي ناصر ابن عبد الرحمن الضبي ike cewa an ibn abbas radiyallahu anhu ma kara awwal jum'ati jum'at sallan juma'a farko wanda aka hada ba ba da jum'ati jum'at fi masjid rasulullah bayan jum'a sallan jum'a bayan jum'a madina fi masjid abdukais wani masallacin jama'an da suka zo wajen manzon Allah wani bani kai na mutanen Bahrain da suna wani kawan da ake kira bijuwasi yani qaryat min Bahrain shine juma'a na biyu a duniya ku rike kaya wali Madina da majmu'a ko yadan lokacin manzon yana nan da amma masallatai suna da yawa akwai masallatai na Kuba akwai masallatai na Bani kaza wani su sahabbai suna yi da jama'a su amma juma'a ta biyu a duniyar na bahrain aka yi kasan bahrain wanda da ya hada da kuwait ya hada da abin nan qatar durin su ne to banin abdukais nan kabila da kake lokacin suna da dukiya su suke su na ruwa su fito da duk duk gwalagwalai da azurfa har yanzu wurin su suke samu wannan teku sun koninta da kama kifi da fitar da gwalagwalai shi sa in su ya zo ranar sallah ba wali ba samun dama inda aka ce an kawo zakka wanda baya zuwa sallah ba shi yanzu ta na manzo Allah ya ga masallacin ta cika waje ma ba wuri ashe kin ji an kawo zakka da ke wannan zake gudi ba ce komai da yau an ce za a raba zakka nan wurin an ji wani ya fito daga sojiya zai raba zakka bayan karatu da yanzu gobe mutane rana zai ta duka ya aya kama kallon <laughs> aya kwana biyu ba ma zuwa wani wani sababi ne lokacin na goron dutse kur'ani kawai fa kur'ani ni na tara na wani ya kawo mu qur'ani ko irin manya manya na raba rana da na ji na ce a zuwa to wurin bai ba samu wuri ba na taba gan wani ba taba gan ma wani sun zo kamar duka na za a kan kallon da mu muka fara karatu ya ce awwal juma'a jumi'at juma'an da aka fara yi bayan juma'at jumi'at fi masjid salla bayan juma'an da aka yi na masallaci manzo Allah to shine masjid abdukai shine masallaci abdukai bi juwati ya'ni karyatin min bahrain wani karya daga kasan bahrain yukaru lahu to shi an gama kenan ina fata an gane menene wannan karatun da muka yi shi alakan da wannan babu babu na babu magazi muna mangana ne cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama yaki Hunain da tabu yaki Hunain da yakin Sa'id akwai jama'a da suke zuwa suna musulunta to cikin jama'a sune abukai su ne ake gaya maka abu kai kuma su ne farko wanda aka yi sallan juma'a ta tare shine dalilin kafa wannan hadisi yace babu wafud bani hanifa wa hadisi sumama ibn usar bani anifa gari ne tsakanin maka da mutane yaman kudu game da abin kabila ne manya-manyan kabilu ne to su su ma sun runguma sun zo yi manzo makafin su zo to sun taba yin barna ne shi manzo Allah ya tura su shi kawo ce makka suna da alaka da nagi sama haka to manzo Allah kan tura ayyari haka akai farmaki wanda suke cucin ajini yace hadathana Abdullahi ibn Yusuf hadathana lay kala hadathani sa'id ibn abi sa'id annahu sami ابا هريره رضي anhu عنه ba'atha بعث sallallahu alaihi wasallam khairan kibal خيرا manzo Allah ya tura ayiri sojoji da an ce khairan wanda suke hawa dawakai daidai kusa da nagda faja a biragin suka kama wani mutum min bani hanifa shugaban kabilan hanifa ne yukaru lahu sumama sunansa sumama ibnu usa tun da sun taba taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi aka gaya manzo Allah cewa an kama babban su hanyar sojoji suka kama su suka kawo shi farabatuhu bi sariyati min sawaril masjid aka zo manzo Allah ya ce suka daure shi a cikin abin nan fila cikin filorin masallacin manzo Allah aka daure shi a jefe saboda ka arne zai iya shiga masallaci a daure shi yana zaune kurkuku sai ba laifi fa haraja ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah ya zo gusa fa kara ma indaka ya kumama yace mi kita tare da kai me zaka ce da mu yanzu ya kumama ga kai a daure faƙala in ji hai shi su mama ce ina tare da alheri ya muhammad ta gama ce ya rasu lalla ba da kafa yan tana nan in taktula ni in ka kashe ni taktul za ka sin jama'a na za su biyo bayansa in ka kashe ni dai jini na zai tafi a banza ba mutane na za su biyo su rama ka sai da wannan ni za a bi ba karma mutum ba za a biyo a nemo jini na a bai taushi ba ima wa in tuni im ala shakir in kuma ka ta ni ka take ni to kayan a abin da za a gode maka shi manzana da shi masa ko ka sai manzana mai basira ne ba ba ba garaje kalmomi masu tsada ne bai mai surutu ba ne da ya faɗa masa bai ce ko aka ci gaba da sallah sai ya tashi ya kyale shi amma ya kula da shi ba shi abinci a masa komai ina na a wai wa in kunta turidu mal she usam sumamati yace da manzala kuma in kana so mu baka dukiya ne fasal minhu ma shi ita ka tambayi duk dukiyar da kake so zan tara maka ka sake mu faturk hatta kana gadar shi manzo Allah ya kyale shi ka gani in ka kashe ni ka kashe wanda za a bi jinin sa in kuma ka ta mu ka suke na tafi kana da kana da za da maka kuma dukiya ka kama dukiya kake so ka fada za ka kawo maka dukiya dan ka sake ni manzo Allah ya banza da shi manzo Allah bashi amin min dukiya na gaban ka ba sallallahu alaihi wasallam ثم قال له في فطرك شي من زان ليس عم بيشي حتى كان غدا شاكا ويجري kuma. sun makara lahu shi ma inda ka ya sumama sumama tare da kai fakala ma kultu abin da na ce kai jiya in tuni in tuni in ala shakir in ka ni in ta ni ka sake ni kana da godiya fatarakahu hatta kana ba da gada uku fakala shi ma inda ka ya sumama kala in ji ma kultu laka amin na ce da kai fakala attaliku sumama attaliku sumama ko atliku sumama ku sike shi ku da ku wanki ku kyale shi la kudin wala komai ku sike shi tafi ku gane a gane da shi kudi ba bai shi ka taba kashe mutane ba bai masu wance ku sike shi tafi sumama ya san da abu biyu ne zai samu in ma yanka shi ko a ce kawo kudin fansa kansa shi manzala bai ma masa komai bai ce ku sike shi ya ce miyan hace a sake shi tafi wani da'awa da bai ma ce shiga musulunci ba manzan bai ce masa ka je ka shiga musulunci ba bai ce masa komai wani strategy na manzan Allah sam domin wani lokacin kafara da zai amfana ba da manzan Allah ce su mama ka musulunta ba zai yarda ba tirsawa ne da zai musulunta ba zai gan cewa an kama shi ne jama'a za su ji duniya ce ya ji tsoro in yayi mace ya ridda an ce kawo kudi fansa kansa zai fansa kansa kuma gina jama'ansa a ringe mu'arar ba su musulunta ba shi man Allah ya share duk waɗannan ya ce a sake shi kice tafi wani da'awa ce daban ku fanci wannan yaran ko arnan da kuke tare da sabon gari kuna so su musulunta akwai strategy ka yi mu'amalar kirki da shi wata shi ga gaya musulunta ina fata an gane to manzala ce afliku usmana ku sake shi fanfalaka ila najilin karibu mai masjid da an sake shi ya tambaya ba wai doka ba kai da ake yi shi ya je gona kaɗan gonakin dabino wanda yake kusa da masallaci manzo Allah faktasar shi ya yi wanka kaga ba wanda ya sa shi shi ya je wankansa sun thumma dakhala gida shi ya shiga masallaci fakala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah na ta mu'amala kawai yawa ku gane wannan mu'amala fa ba Allah ku bar masallaci a tashi ba abinda ake a jana siyo abu naira goma kannin ka naira ɗari ka ci bashi ka zage mutane babu addini shi barna gashi nan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ya gama wannan ya ce ya muhammad har yanzu dai ya ce muhammad wallahi ma kana alal ardi wajhan ilayya min wajha yace ba wanda na fiki a ban kasa kamar kai ya zo yana biya ma manzo Allah abin da yake zuciyarsa da fakad asbaha wajhuka ahabba ujuhu ilayya ba fuskan da nafi suwa a gare shi kamar fuskan ka yau wallahi ma kana min dini abghad ilayya min dinak ba addinin da nake kin sa kamar addinin kaza fa asbaha dinuka ahabba dinik ilayya amma yanzu ba wani addini mafi soyayya a gare ni kamar addinin ka wallahi ma kana min balad abghadu ilayya min balad ba garin da nake kin maka makasan madina wanda ya tattara ka da sahabbanka fa asbaha baladuka ahabba balad ilayya na fi waye gari na fi son garin ka fiye da kowane gari to gashi wa inna khailaka ayrinka sojojinka ni sun rike ni ne wa ana uridu umra sun kama ni ne lokacin zan tafi umra ni kadai fa ma za tara yanzu zaka ce da yi umra ko kare ni fa bashara shi manzo Allah ya bashi bishara kai umranka insha Allah kana da cikin ɗan ajanna kaje kai umranka ya mama ka kama hanya mai kyau annan ne mama kamar zai haukace yace manzo Allah za koya ma mutanen maka hankali domin lokacin mutanen manka duk ekonomikinsu su da kai bani hanifa ne su hanifa suna kan yaman da maka duk dukiyar kasan relata shi ta yawa sai na a can kuraisha suke zuwa suke so kaya eh gare su mama shine shugaba kuma ya ce to manzo Allah an gama zan je umran kuma ni ne ni ne khalifan ka can to zan ga maka wa sun hana ba za ba su abinci ba takunkumi irin na amerika yanzu yadda sun dauke wake shinkafa a ringa fito da mai don ba sa ci mun mutu kun yanzu masara alkama menene an fara ana gwadawa yanzu a fito da mai don amanta da mai da kasashe musulmi suke da shi a ringa zuba mai saboda haka mu muke ci su dabbobin su suke ci shi mu mutu kuma kyalimu da mai tsarin da amerika take ciki kenan muna zaune ka gan kamar fito cikin kaburi ba tunani ina ba ta gane shara basharahu manzo Allah ya bashi bishara kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne yace tun da ka musulunta zaka je umra ka yarda da Allah da manzonsa kuma kai kana da sakamako a aljanna shi ya ji dadi shi man wa amara wa shi manzo Allah ya hore shi an yi tamara yi umra falamma kajima makka mutanen makka sun gani an take mama kala lahu ka'il ji zai tawafi shi sha suka ce suka ce da shi su bauta ai ka riga ka bari jini iyaye ka koma a jini muhammadu shi ne bauta ka da hanya kala shi su mamakin la wallahi wallahi ba na kauta ne walakin aslamtu na yi addini da gaske na bar addini iyaye da kakanni na yi addini tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai an ga muku walla la wallahi la ya'tikum min al-yamama habbatun hinta daga yau abinci ba zai zo muku ba ku ni ku ce ni ta yace sabab wancan addini da ne iyaye da kakannin ba littafi a kansa kawai banza ne kamar da mutanen gari suna da addinin su a gan bongo ce ga niyas ba Kano ba ana wannan niyas ba bongo ne iki ruwa ya daka shi fito da ido idon na sun ce ga niyas a bongo ina ga waɗannan suna bukatar rukiya wallahi haukan yi yawa wallahi a za lalace akidan yaran mu yaro bai da addini wasan yara yake ba za a yi ba hatta ya azana fi annabi shi manzo Allah ya ce in ce da ku kuma haka aka yi suka fama da yunwa suka fama da yunwa kajin kurishawa sai suka rubuta zuwa manzo Allah manzo Allah ba kai kake ummata a yi sirata rahim ba yanzu ga su mai hana mu abinci gara muna roƙon ka dubi dangi eh, yanzu za na dangi yanzu za tuna dangi shi manzo Allah ya tura waje Usama saki na nazar ciki amma wannan lokacin ba su daina dawo da manzo Allah ba ke saburu liman azara uf liman jafa manzo Allah zaka taba shi kaza ga kai ba abin da amma ka taba doka Allah kaga abin da zai ma e ba kawai zai zai ci masa kwara tini ma afaka Allah ka bani abin da Allah ya baka shi murmushi ce a baki sallallahu alaihi wasallam eh ikwai ici kwalansa ba kawai ya san menene ne ya sai ta da manzo Allah shi ci kwalansa ya ce ka bani abin da Allah ya baka muna mutuwa sabai kamar da ke shi ti manzo Allah ku ce sake shi ku samu masa wani abu tafi wata na alama nan ya alama me ba su masa ba an je na raba ganima shi da aka tura shi har abin nan zaninsa abin nan kaya sun rike zaninsa ce kan mu zanin nan kam zani na shi raba shi izo kwana a gida da yunwa wallahi wata uku a gidansa baya cin komai a jina yi ake yi da ka ba abin yadda manzo Allah yake na halayen da muke ciki karin da ji yadda mutanen musulmi suke ta sata kudi a garin nan da sunan musulunci da sunan demokrasi a kashe mutane in kana ji a dukiya yanzu jiya ana fada mai ya tashi duniya bai taba tashi wannan tashin ba Najeriya kuma na sadi mai ina kudi ba taba sa sojiyan da duk wai sun rasa inda za su yi mai kudin ma yanzu wani mota jip ake sai a ringa musabaka a cikin yashi sun rasa inda za su yi mai kuma jiya suna son mai sauka sojiya da kuwait amerika ta ba su dama sake kara mai da ya sauka sun kara mai sauka ba shi nan an ne amma Najeriya shi kati ba sai da mai kamar ba sai da mai ya sha Allah an ce mu ne Allah a doki wannan dukiya ya amfani noma ai wani abu la karatu wala asibiti wala komai almajirin wannan akwai jamilu akwai abdallah garin kaya ba su lafiya mun ce su je can misra da an ce za a yage cikin sannan ce ba za a yaga ba tafi can aka je aka ce kodansa akwai sakuwa akwai aka je yaro ya kwanta ce ba komai wajen mafsarin ka ne wani abu yana kwanci ana masa mangana aka ko wani abu aka cire shi yanzu yana nan daram ya ɗaya za yake ko dansa jamilu ku transport nan usman ba shi har wasu ya ruta cewa shi ya mutu Ga shi ya bari rayuwa ma kwata kwata ya ji an ce lafiyar ka kalo har sa ce ke damu ka mai sanin ba shi magani yana nan daram ya sa daransa na gira ke wannan bala'i muna ciki kuma yanzu mai duk nan suke gawa wannan ba dubba kudi da obasanjo ciki take shewa da wani abu salam mai kwarkubu ka gan shi kuma mutum kirki da Allah muna da taro ne zance constitution ko ya ce mun li da Dr. Bashir nayi makara ku ya karatu ne ba kwa zuwa da wuri wallahi ni ma na san da wuri amma zo ni korin kuda da arama da waye kuma da wali shi za ba na fita da wuri ai ah, eh, waje ni zan don don durkusa eh shi zo gaya muku ko Ibrahim ba ka son je ziyarar ne kai tsoron Allah mai Ibrahim gobe ka dubi Allah muna